To Hajiya Najatu Muhammad ya yake kallon wannan rahoto na kungiyar Turai da ya zargi jam'iyyun siyasa da kuma jami'an tsaro a Najeriya. Eh to abin da EU ta faɗa abubuwa ne wanda mu ma mun faɗa. To amma maganar ita ce EU EU ma ai kaga ta ɗora mafi yawan laifin akan jami'an tsaro wato musamman police. Wato kullum zaka ga cewa tsakanin police commission inda muke aiki da ofis ɗin IG wanda ba dakala ba a komai. saboda yanzu gwamna ne zai biya kuɗi ya ce ga irin polis ɗin da yake so a kawo masa a jiharsa ba don komai ba don su masa ta'addanci ko a murɗa zaɓe ko a karkashe wato waɗanda yake ganin abokan hamayya ne ko kuma waɗanda suka ce gwamna bai daidai ba abin da yake faruwa kenan shine magana da iyu e suka yi musamman akan maganar Kano. Anya wannan ba zargi ba ne? Ba zargi ba ne saboda yanzu misali zaben da aka yi a Kano na karshen nan. Ai ka na da sahihin mutum wanda ya hana ta'addanci sai aka ɗauko wani DIG Michael aka zo aka ɗora shi akan wato shi wakil don me aka hana CP wakil fitowa. suka zo suka yi ta'addancin su to kaga kenan ni abin da yake damuna ba za a ce mulkin Adamu ba misali za a ce ne mulkin Janar Muhammadu Buhari ga abin da yake faruwa saboda shi suka zaba shi kuma suka yarda da shi akan cewa zai kawo musu gyara yanzu kina nufin cewa gwamnoni ke ba da kuɗi domin a tura musu kwamishinonin 'yan sanda da suke bukata? kwarai da gaske ni na, na sha gani ka gani mu ya kamata police service commission constitutionally a kundin tsarin mulkin mu wato mu ya kamata mu dinka yin posting amma yanzu abin da ke faruwa shine daga cikin polis shi kansa polis yana da yanda zai ya bada kuɗi ya san wanda zai bawa a kai shi inda yake so ko kuma gwamna ya da kuɗi a kawo masa wanda zai zama abin da yake so. Da yake kin taɓo maganar zaben Kano wanda ya haifar da tashin hankali wani hali ake ciki? Wato ka gani maganar da ake cewa sarki ya shiga harkar siyasa da bai an zaɓi gwamna ba. maganar ita ce duk ba wani sarki wanda yake baya cikin harkar siyasa babu shi saboda su kansu 'yan siyasa daga ɗan takarar shugaban ƙasa zuwa ɗan takarar local government chairman sai ya je gurin sarkin garin su neman gudunmawa don me yasa suke haka to amma idan aka yi rashin sa'a kamar abin da yake faruwa yanzu a sassa daban-daban har Kano idan ya zama na cewa sarki ba irin wanda zai zauna ya ga ana cuta al'ummarsa ne, ya shiru to ya shiga uku saboda gwamna zai sa shi a gaba a ah, to yanzu sarki da suke cewa ya saci biliyoyi misali ai zargi suke ba da same zargi ba ne aka fito da bidiyoyi ga ganduje yana sa kuɗi a cikin aljihu yana karɓar dala shugaban ƙasa da kansa ya yi magana akan karɓar dalar nan a paris da ya je to ya nuna takaicin an yi haka amma kaga ai ba ai komai ba saboda haka 'yan majalisa su ma da suka ɗauko ƙarya za su duba aka yi kano-kano, aka sa gwamna ya je je kotu aka ce an dakatar da su kuma banda kotu ba wani wanda ya isa ya ce na kai barawo ne me isa ba a kai sarki kotu ba yanzu ina mafita kenan aikin polis ne wannan don ta ta'addancin da ake yi a cikin jihar Kano police din ne suke kare 'yan ta'addan zaka ga da sairin da komai police sun fito suna kare 'yan daban abin da yake faruwa kenan ga suna a hotuna an ka duba duk zaka gani kuma kar ka manta cewa irin wannan ta'addancin da aka yi a Borno ya haifi Boko Haram ake fama da shi fiye da shekara goma sha irin wannan ta'addancin da ake ɗauke kai shi isa yanzu kidnapping da banditry duk ya yawa ko ina a cikin arewa mafita ita ce ni shawar da zan ba shugaban ƙasa duk wani jami'in tsaro da ban iya aikin ba kawai ya rabu da shi. Hajiya na Najatu Muhammad mun gode sosai da wannan bayani. To na gode Allah saka da alheri.